na ce ina da ciki. Lallai, bariki ta yi riba, yawon bariki ba? Ya yi riba. Amma ki sani ba a gidan nan ba, ba za ki taɓa haife min ɗan shege ba. Ɗana ba shege ba ne Safwan. Me kike nufi? Ina nufin kai ne uban shi. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. in ana zancen sirri shari'ar yana zafin ta in ana zancen sirri ku bincike sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau dogon tafiya sashi a babban motar nan yauwa ah babana allah sarki babana lafiya kalan yauwa wai fatima ciki ne da ita alhamdulillah alhamdulillah ai Allah na gode maka Allah na gode maka alhamdulillah alhamdulillah baban alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka. hajiya Na'am Alhaji. Lafiya na sai shi wa kuɗi. Alhaji wallahi babana ne zan mun da wani labarin bai daɗi amma sai ka bani tukuici. To a inda tukuici ne nan ba matsala ba ne ko? Dan na a'a dan na ban san ka da baƙin ciki ba ka bari ni zan faɗa mishi da kaina. Alhaji ka kusan samun jika. Alhamdulillah kamata ya a ce ma an yi walima ai ko? To wannan abun murna ne abun farin ciki. Sai a gode ma Allah. Ni fa kun kasa fahimta da ne ba gaba ɗaya ba. Ni so nake ku bani izini na saki Fatima. Sha sha sha. To baraka ji. Fatima amana ne a hannuna ba ma a hannunka ba. Kuma na rantsi da Allah duk abin da ya samu Fatima to ina son kasancewa ka kwanci alakan da ke tsakanina da kai. Ba ma saki ba ko kallon banza kan Fatima. Ka da ji me nace maka ko? Fita ka bani waje. Bara ma in kira ta a waya. Kalla ina zuwa hajiya bara in kira ta a waya. Amu alaikum salam. Eh wallahi. Na ji abin alkhairin da ya same ku. To shikenan Allah ya tabbatar da alkhairi. Yau dan Allah a kula. Banda mugun motsi, banda ayyuka masu karfi kin ji ko? Yawwa. Wai me ma ke faruwa tsakaninki da Safwan? Kalla ba ma sai kin faɗi min ba. Kin gane duk abin da ya miki ko kallon banza miki ki kira ni ki faɗi min a waya. Kin ji ko? Yawwa Allah ya muku albarka. ka daji umarni muka yi maka kaga ba ma shi ba ko ni nan bari gani ina ce maka baba na wallahi zan daga maka nono ta ka bani waje Hajiya duk ke kike shugaba wannan yaron. a alaji shi kadai muke da shi ba to alaji sai a lallaba Alhaji haba alaji Ya san garce Sirrin kyau.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 Ke, wannan wani irin iskanci ne haka? Ina wasa da ke ne? Ya ina kallon channel da zaki zo ki canja mu. Dalla In kina min irin wannan sai na gaggaura miki ma. ba in kira su sai ka faɗa mishi. Suwa zaki kira? Suwa zaki gashi ungo. Ha, ah, aje Da ka ɗan tashi ka ɗan gyara mana gishirin ko? Au, ba za ka tashi ba. Da kai fa nake. Ba ga hanya nan ba? Shi so sirri ne. wani sirrin sauri ne in ana zancen ah, sauri. ne ya ne da kanka da gigan sanyi haka wallahi ban dan jin daɗi ne zazzabi haka da ake yayi kuma haka waccan matar ta taso ne wai tana so ta ci goruba goruba <laughs> a lalle an fara ina zan samu ne da Allah in ka je kasuwan plan za ka yi samu a nan ha babu daga can nake wallahi wallahi in dai ka je nan baka samu ba sai ka je kawo kawo da isa fa hato a kanan zaka samu gaje ba madan ce? Allah ba kawai to mu je mana karka ne wa ha ba da ni ba da ke gore ba kai ka gani fa yanzu so nake kallo ba kurti kawai da yanka dawo ma da Allah amma kwa kaga tafiya ta duba fa ana kallon money heist kai kana kallon izar su ko da yake fina-finan nan namu fa na gida suna ba da ma'ana at least za ka kalli abu da yarenka sannan za ga al'adunka kuma duk abin da za su yi baya sabawa addini sirrin kyau sirrin kyau sirrin na miki da yawa sai ki ta goruba ce? To ɗaukar kusa da ita ba na so. Ah. Kaga, waranta ne ba ta mun ba, kuma na ce ba na so, sai ka ɗauka ka yi waje da ita. Ke ba kika ce a siyo abin nan, kin san wuyar da na sha kuka kafin samu goruban nan? Kuma na fasa, za ka ɗauka ne ko in kira waya. Ki tausaya wa rayuwata. sannan ki duba damuwata. Ba kai ka fara ba, ni zan ƙarasa maka. tun da har yi su ai cikin sauki Allah ya jefo min kai a hannu ina nan bayan da za ka yi dai. farin ciki na ni ke ce walwalata abin da nake so da ke ina son ki tafi gida ne yanzu ga wannan ki hau mashin to amma fa ya magana alkawarin aure na da kai ka fa ce fa za ka zo ka gaida iyayena kuma har yanzu shiru nake jin yana nan mana samu alkawari na muke alkawari ai kin san idan har ne muke alkawari ina cika miki na sake yadda da ni akan haka a ah, ki je gida zan zo in same ki eh, kasha nake nema kasha kasha yana gida na baro shi a gida to dala za a samu ganin shi eh ke maje maje gida, maje gida to a sani shi so sirri ne wani sirrin sirri ne in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau sirrin kyau kai namijin duniya kasha Gogoji ba akuyan naki magana man dan girma. Kai saki ne. Haka ne. Ba kai ban taɓa sanin gara ba ne wallahi sai ka Ta yasa ɗan mutum mun kallon Big Boy za ka mishi wannan. Ina tafiya na da Safon ne shi na sun magana da kai. To amma yanzu kawai tun da mun riga ya kamata ka saurare shi ka ji. Kasha. Lala yana son mu magana ne. Ake to ƙara so mana. Sai gida Allah ko za ka ba mu minti ba dala wata matsala ce ta kawo ne matata tana yawon bani nan ta je ta ɗauko ciki a waje tana nema ta manna mun ga shi tana amfani da wannan damar tana wahalar da ni a cikin gidana shi yasa na ce bari zuwa wajenka ka san ku ne yan gari haka da ka da damuwa in dai magana ciki ne ko wani maganin da baka kana sa mata a mata sha dole zai zubi ina za a samu magani a a no kai bisko za mu je muka shi akwai ka tafi da shi ja kai dai ka tabbatar da kai to amma ka san ba zan iya zuwa kemis in ce a bani irin magani ba ba za ka yawa ba ka mu na yi sana'a mace sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau see sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau. sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, sirin kyau, kyau, kyau, kyau. sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau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 kyau sirrin kyau sirrin kyau sirrin kyau Sirrin kyau, kyau, kyau, kyau, kyau, kyau, Fatima, zo, zo nan da Allah. Wai ba kya jin wani abu? Ba kya jin komai a cikinki? Kin yi sallah? Yanzu yanzu nan malam da baka ganna ba. Ya haka. tafi ki bani waje. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri. Haka ba za ta taɓa faruwa da ni ba, ba zan taɓa bari kaina ya kulle ba wani. za a Wai anya maganin nan na aiki kuwa? A'a, yana aiki mana. Ni na sa wa yarinyar nan abin nan. Ta sha a gabana ta sha amma har yanzu yadda ka san ma lafiya ta ƙara. Cewa ne baka saka mata a ruwa ta sha. Na sa mana, na sa na girgiza ya dissolving na ba ta tasha ta ƙara tun daga lokacin na gaya ma yarinyar nan gyatsa ma dai kawai an yi yarinyar nan wai ba maiya bace kuwa maiya to ai inda maiya ce wannan kan ta hada aljani kuwa ka san me nake san ka da shi wannan yarinya ka samu ka je gida ka fara lallaba ta ka nuna mata kamar kana kaunarta idan har kai hakan kaga za ku samu shakuwa tsakaninku dan na kamar da alama ba kwa da yato tsakaninku ni ko kusa da ita ba na son zuwa idan kai hakan to akwai wani maganin da zan baka in na baka maganin ka tabbatar ta saka a baki ta sha to inda kai haka cikin nan ko da a ce ya kai wata bakwai wallahi sai ya zube to ai da an sa a ruwa kawai to ai ka gane shi ka san maganin step by step ne tunda yanzu an yi amfani da ruwan bai ba to wannan wanda nake magana yanzu shi mai karfi ne sosai dole ma ya aiki ne in ka samu ka saka mata a bakin nan ta sha kan wuce gurin ko dole ya zube to yanzu abin da za a yi in an samu maganin kawai ka tabo annu ka gane yanzu kana da kuɗi a jikinka ne ya akwai kuɗi a jikinka ai ni da kuri a jikin ka mu je chemist in yaso sai in siya sai in ƙara baka in na baka je kai dai ka tabbatar da kayi abin da na ce kai ba da mu je go fara sa sirrin kyawu sirrin kyawu sirrin kyawu sirrin kyawu so shi ba iyayena. Assalamu alaikum ya yi kale. Na wani. Eh, eh yana gida. To shi kenan sai ka shigo. <laughs> Na gode sai an jima. Yawwa. <laughs> Kai banza ne, ka san soyayya ne? Au, yanzu ka san soyayya kenan. Matsalar mutanenmu kenan fa, ba dama a ce za ka kyautata wa matarka ka taya ta aiki sai ku je kuna wani fassara. Yanzu dai ba wannan ba, mai gidan tana ciki? Tana ciki. Bari da ne mu gaisa, ka san ni ba ta yaka aiki zan yi ba.

Safuwa ne kwana biyu ya canza kullum ma da yake bani ya fita daban abubuwan da yake ma wani lokacin mamaki yake bani kamar ba shi ba. Allah sarki ai na gani ma da na shigo na ga sai aiki yake. Maybe yanzu ya gane abubuwan da yake miki bai dace ba ne. To, amma kana tunanin in nuna masa fuska na ko kila in ya gani almina ce kuma Fatima zai so ni? Mm, haka ne. ya dace ki bude mai amma ki bari ba yanzu ba sai nan da kwana biyu haka mu gani abin da yake miki zai ci gaba ko zai bari haka ne amma wallahi fi na ban so ai na gashi ma sai wanke wanke yake wallahi abin da yake kullun kenan har da shara wani lokacin to kin gani ba zamanin zuyi ba mm. bara an tafi <laughs> to yaya gani a gashi da mutanen gida Oh. A. Ah. Waya ka fito? Allah kuma tafiya ma zan yi ba. Bari in je kai wannan. Ai, ci gaba da aiki ne. Wai kai ka anya kana sosai ma kuwa. Wannan ne ba. Ka duba halin da nake ciki. Ka san na daina gani Elmina. Ga wannan Fatima ta zo sai bani wuya take yi. Amma ko tausaya mun ba ka yi. Wani ne shawara ne. Da samu ka je ka samu mata. Ku gyara alaƙar da ke tsakanin ko so dai ka samu fuskanta. Ni na san da mu ya wuce. eh ka samu ko soke daga fuskanta na tabbatar maka da damu ka sai ya wuce Allah sai da safa zan ki haka ba wala yaya ka kaina san da zuwa tati kin yi wani fresh fresh ne abin ki haka kin wani kyau kenan wallahi hutu ne kawai <laughs> na ji wai nan saman layin kunin gidan wata kawata hmm. sai na ce da ce. na ga na zo nan har da yace in yi gida kuma ban biyo yan ba ban kyauta bari shigo mu gaisa gaskiya dan da ban shigo ba wallahi sai an ji ni da ke to ni na isa da shigowa ina an yabbal da ni ko fati ina son in tambaye ki wani abu me kake nan na wani abu ne dai na mun dai ranar da na zo last gidan nan zan shigo kamar wani abu na ga yana faruwa a gidan nan da ban gane yau kuma kika rike ni kina cewa a rufe miki fuska kaza kaza so gaskiya abin ya rikirkita min kwakwalwa oh wannan to ni dai gaskiya kin gani ni da safuwan kullum a ce ka ce ka ce ka ce dai mun cika fara amma kuma yanzu kullum ina gode ma Allah duk ina tunanin ba wacce ta sa miji ka bani hmm. kula ni shara wanke wanke ni dai hankali ne a kwance ba tun da baya mu Allah <laughs> dai ce ba wai ya zama mijin ta ce ba ban faɗa ba Martina. Zai kuma na gaji ke jin kuma ga shi kin sako rashin sa'a ya fita. To in ba yanzu amfani da cikin A'a wallahi ba na girki ni kina gani na zazzabi ne ma yake damuna wallahi. Ki tashi ki shiga kicin ki je kina. Cikin ya tsara. Ni ba ce ba. Kila ban ce ba. Yanzu dai bara ki da fama ta shi ce ki Haka. Shi ke bari ki na ne ni na kawo kaina. shiga Da Allah ya ji yaji. In ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau. gyara alaƙar da ke tsakanin ko sau ɗaya ka samu da fuskanta ya san da mu sai ya wuce gaskiya abin da ya ishe Fatima! Ke Fatima! Fatima! Fatima. Mm. Buɗe fuskar ki.